Ila ya warware mana zare da abawa kan wannan gaba musamman ma irin yarjeniyoyin da Nijar ta rattaba da Faransa. tun lokacin da aka fara tona wani arzikin na iranium france yana da eh, kusan kashin 64 bis dari kenan nigeria kashi wajen 36 dai ne gare shi don ka amma akwai wasu kasashe wanda suna da kananan eh, kamso kamar dai an doko japan kamar an doko spain don ka a yanzu dai eh, ita faransa kadai ne ta yi saura abinda ya kamata kuma a ce shine kamar dai nigeria akwai wani kamfani mai sunan supamin wanda yake kula da don ka arzikin kasa wannan wanda ake tonowa eh, rabon Nijar. To sai dai duba da irin wannan rabon kura da aka daɗe ana yi tsakanin Nijar da Faransa. A shekarun baya hukumomin ƙasar da suka gabata sun samar da sabon kundin haƙar ma'adinai inda suka yi wa wasu dokoki gyaran fuska da nufin kawo ƙarshen abin da suka kira ɗibar ganima. Malam Soli Abdullahi masanin tattalin arziki a Nijar ya yi mana ƙarin bayani kamar haka. Na ɗaya dai ba mu san ba kowane irin adadi ake tonawa. Na biyu in aka tono ka san shi ne horon shi take ɗauka ta ce za ta saye ko kuma za ta sai da mun kasashen waje bancin an kasa kowa ya ɗauki nashi an yi rabon kura da tanja ya zo aka kawo gyaran huska ga kundin da ke tahiya da tono ma'adanai da kuma man fetur shi ne ake ce ma code petrolier et minier. A ɗaya gefe kuma makamashin uranium na da matukar illa ga muhalli da kuma rayuwar ɗan adam. Wannan ne ma ya kai mu ga tambayar almus San shugaban wata kungiya da ke kare ma'aikatan kamfanonin haƙar ma'adinai a Nijar don jin ko kamfanonin da aka girka a birnin Arlit inda ake haƙar uranium an cika wannan ka'ida. Sumayar ta zo nan ta yi likitanta, Kwaminak ta yi likitanta. Banda su babu likitan da suka yi. To da mutane kaman suka zo da ma'aikata da menene suna yi musu magani. To sai yau shi ma cikin canjin an kai wurin da yake magani ma ma'aikatan ma ba a musu. babu magani cikin likita babu ma'aikata. Tun bayan juyin mulkin Nijar na ranar 26 ga watan Yuli, sabbin jagororin sojan ƙasar ke neman sake duba yarjejiyonin da aka rattaba kan haƙar makamashin uranium, ɗaya daga cikin ababen da 'yan ƙasar suka daɗe suna jira. To ko ta kaka ya kamata hukumomin Nijar na yanzu da waɗanda za su zo a gaba su tunkari lamarin don ƙasar ta mori arzikinta? Malam Soli Abdullahi ya bayar da shawara kamar haka. A zamuna a yi sabon kundi wanda ba wai horon shi ba za ta sawa mu yi shi ko kuma ita za ta shigowa cikin yin shi. A'a, 'yan ƙasar Nijar makwararri waɗanda suka san kabali da ba'adin wannan harka ta uranium su za a sawa su ɗauko wannan tsohon kundi wanda aka yi lokacin tanja. tunda shi kundi ne wanda aka yi samu ci gaba kwarai a cikin shi a ɗauko shi a ƙara tace shi game da tahiyar rayuwar duniya ta yau kowane mai hannu da shuni ya zo ya zamanto an tono shi kuma a yi gana ga ganawa ya zamanto tun da dai ga yanzu eh, rana ta huto kowa an ga huska shi mun sha kutumta ma shugabanni na cewa ya kamata mu zamanto muna da isassan makamashin lantarki a ƙasanmu Kanmu dogara ga wata ƙasa ya zamanto an yi yarjejeniya ta aza cibiya saboda mu samu wutar lantarki isassa wadda za ta isa Nijar kuma har mu kai muna saida ma makwabtanmu da dukkan ma sashe na kasashen afirka mu a niger na fitar da adadi mai yawa na makamashin sai dai kuma lokaci zuwa lokaci adadin da ake haƙa na ƙaruwa ko kuma ya ja da baya a Abbas Munkaila, sakataren kungiyar kwadago ta ma'aikatan haƙar ma'adinan ƙarƙashin ƙasa ta Nijar Santramin, ya yi mana ƙarin bayani akan wannan gaba. Daga lokacin nan da aka fara tono wani arziki na uranium shekara zuwa shekara komai na yi ton dubu biyu somayar na yi ton uh, dubu guda da rabi eh, da tahiya ta yi tahiya aka juya somayar ta da ta ita somayar ta ce yin ton dubu biyu eh, ita ka ta koma ga wajen ton dubu daya eh, har ma wani bi ana samu su cin wannan tafiya lokacin da iranian kudin shi ya hau sosai wajen alif dubu biyu da goma sha biyu lokacin nan a somayar an kai hal ana samu dubu uku ita kominak ta saya ga, ga dubu daya to a wannan wannan shekara wanda ta wuce mun san da ita kominak kamfanin gudan na ita ta saya ce ba ta yi tonon arzikin uranium ba eh somayir kawai ne ta yi tonon arzikin uranium kusan wajen ton dubu biyu ne aka yi galibin makamashin uranium din da ake haka a niger dai na zuwa ne kasar faransa wacce ke dogaro da shi domin samar da kashi mai yawa na lantarkin da take bukata. To amma sai dai baya ga Faransar da akwai ƙarin wasu ƙasashe da Nijar ta bawa lasisin haƙar uranium ɗin kamar yadda Mustapha Kadu Umani ya yi ƙarin bayani. An samu ƙasar Canada ta zaka tana da izini wanzu haka akwai wata sabuwar kamfani mai wadda za ta gina uranium nan kusan agadas ana ce garin kawacci rosarin su ma suna dibin nan zuwa gaba idan za su fara hidowa wannan uranium za su samu wajen tono dubu ɗaya da 'yan kai to kuma kakin su waɗanga 'yan kanada kumanta da china tana da izinin hidda uranium a kusan ingal kenan a can ƙasar china tana hidda wajen kusan ton dubu hatta kai inda ita ma uranium kin ya ishe ta ta aji aiki amma kwanan nan ita ma ta dawo ta ce to ai ita ma za ta koma ga wannan aikin gina iranin mu farka mu miƙe mu koma sana'a don ki take da riba cikin zamani na An dai jima ana tafka muhawara kan shin waiwa ke cin moriyar uranium din Nijar la'akari da shekarun da ƙasar ta kwashe tana haƙarsa. baya ga darajarsa da ke karuwa a kasuwannin duniya. Yi waiwaye kan haƙa da kasuwancin makamashin uranium tsakanin jamhuriyar Nijar da ƙasar Faransa a daidai lokacin da makamashin ke ƙara samun tagomashi a duniya kuma dambarwar juyin mulkin Nijar ke neman kawo cikas ga wadatar shi a wasu ƙasashe da ke dogaro da ƙasar. Shin wace irin hulɗa ce Nijar ke yi da Faransa a game da haƙar uranium sannan wace riba Nijar ɗin ke samu? Ku biyo ni a cikin cikakken shirin don jin ƙarin bayani. Sunana Muhammad Tijani Hassan. Sana'a ciniki ne ke so na wake don suke da riba cikin zamani. Toma dalla Jamhuriyar Nijar ƙasa da ke a yankin Sahel na ɗaya daga cikin ƙasashen Afirka da Allah huwa cewa dimbin arzikin ma'adanan ƙarƙashin ƙasa ciki har da makamashin uranium wanda ƙasar ta fara haƙa tun a shekarar 1968. Hasali ma Nijar na a sahu na uku a duniya a jerin ƙasashen da ke haƙar wannan makamashi mai daraja wajen samar da hasken lantarki da kuma wasu ƙere-ƙere. Malam Mustapha Kadi Umani mai lura da al'amuran yau da kullun a Nijar ya yi mana waiwaye kan yadda aka assasa kamfanonin haƙar uranium a Nijar bayan da ƙasar ta samu 'yancin kai. Lokacin da aka soma neman uranium a cikin jamhuriyar Nijar lokacin da ƙasar mu ta samu 'yancin kanta. To a lokacin nan sai an ka girka kamfani wadda ake ce ma Somayir shekara 1971 shikenan kuma daga baya shekara 1974 lokacin da shi sai na kunce ya hau mulki sai an ka ƙara wata kamfani wadda an ka sa ma wato sunan kominak to ita wannan kominak sai ta soma aikinta shekara 1978 ana nan ana nan wato sai kamfanin areba wagga wadda ta zama urano ta zo a shamburiyar niger a cikin shekara 2009 ta samu kuma wani gungu a cikin jiha agadas inda ake ce ma imuraren a can imuraren wato kimanin da aka yi na iranium ya kai ton dubu ɗai da tamanin sai kamfanin arewa ya ce to a nan za a niyyar ya hiddo ton dubu biyar duk shekara su kuma aikin za a fara hiddo wannan iranium a shekara dubu biyu da goma sha uku to a lokacin nan ƙasar Nijar za ta komawa lamba ta ɗai a huskar hidduwar iranima to ana nan ana nan sai faransa ta samu waɗansu ƙasashe masu iranium ta ce ai wannan kamfani na muraren wanzu tun da ta mai da Nijar kawa ƙasa ta ta ce arziki nata ne sai ta to wannan kamfani wanzu za ta tsaida shi ta koma can wani waje inda za ta samu wani iranium sai idan can ta ƙare kiyan nan za ta komo a nan jamhuriyar niger to wanzu zancen ga da nika muku ta komo tun da an ka ce a iranium darajar shi ya ta karu wata kamfanin da kwan wutar lantarki na najeriya da ke garin birnin kebbi ita ce ke tura wuta a jihohin sokoto kebbi da zamfara da ma jamhuriyar nijar ta kama da wuta ne ranar alhamis da misalin karfe goma sha ɗaya da rabi na dare lokacin da 'yan najeriya ke fatar dawar wutar lantarki da ta yi batan dabo bayan durƙushewar na'urorin samar da wutar lantarki na ƙasa faruwar wannan lamarin da ya jefa rayukan jama'a musamman mazauna yankin da tashar take cikin rudu da tashin hankali kamar yadda wasu suka bayyana sunana alhassan daga nan bayan nefa to gaskiya jiya lallai mun ga tashin hankali gaskiya dan zan kira shi tashin hankali saboda ba mu taba ganin irin shi ba gaskiya wuta ta fara spakin ne tana marmadi kawai sai muka ji tashin bom din nefat ko da muka fito to kawai sai muka ga wuta ta hargitsi mai ake cewa tana tawalgiya tana buri tana kara kalolin wuta ga sun daban-daban har wanda ba mu taba gani ba muna ta gani to ko da muka koma sai ga uwayen mu su ma sun hito gudu da gudu wasu ga su nan koma ya haiba su da abin ya ba su tsoro sosai saboda wuta ta daɗe tana ci akalla ina ganin har kusan ukun dare ana kashe wutan nan ta mutu ba hatta da ruwan saman da suka ta tahowa ba su kashe wannan wutar ba. Yanzu ka ce tashi hankali kamar understatement ne saboda duk duniya da duk ya zama tabba gari baka tashi hankali ba saboda iyali na gaba daya ma ba mu san ya wuce gaba ne ko mu je mu ko ba a tashi alkiyama.